الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙabi abubakar yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da shida kuma za mu tashi faslon filik isabi fasalin da ke bayani a kan tade. filik isab ana ana nufin tade. shi ne wata ulmar a kurhan ala wajen gairi shirai. mutum sadu da mace a dole ya tilasta mata ko ba ta sa shari'a mana ba mijinta wani wannan shaki cewa fyaɗe haramun ne a addinin musulunci domin zina ne da ƙari zina ne da cutarwa da zalunci kuma to shi zina ko ko da yarjejeniya aka yi shi ma haramun kakurai ne suke halatta shi da yarjejeniya to ballantana kuma a ce tilasta mata aka an yi rafin intanet. haramun ne saboda akwai zalunci a ciki kuma akwai zina kowane ɗaya daga cikinsu haramun cutar da musulmi ko cutar da wani ko kuma yin zina malai ce wa waɗi ulli hurratin muktasiba sadaka misliha alaihi ba. in sabata alwatu walau bi bayyana bi annahu qaba alaiha mulana wa wadi'un me yin zina ko me saduwa da lihurratin ya muktasiba yana ne mata fyaɗe wato ya sata da ƙarfi ko ya sace sai da wani wuri ya yi da ita ko ya jiran mata da ƙarfi ya fyaɗe da ita bayan kasancewansa haramun ne sadaka sadaka misliha alaihi wajen sadaka misliha sadakin tamkanta alaihi wajaba ya wajaba kan. wato duk wanda ya taɗe wa wata mata sai ya biya sadaki kuma sadakin irin wanda ake biya nata za a duba garin su ya ake sadaki a matsayin irin nata hannun ko addanun ya aka musu sadaki da al'ada na wannan ƙasan ko gari da duk wani taki wanda yake akwai shubuha a cikinsa ba za a biya sadaki don an an sadu da mace yanzu ita da aka kwace ta ko aka sace aka sace ta aka je aka yi da karfi aka yi da ita ai ta yi laifi a wajen Allah ta'ala to da ka ita abin da ta yi ba haramun ba tunda an fi karfin ta ne dole a ba ta sadaki shi kuma za a yi masa haji na zina sannan idan ma ni kafu shubha ne misali mutum sadu da wata mata ya ɗauka matarsa kan wannan ma za a ba ta sadaki saboda ai du'a itikadin su da shi da ita duka a matsayin ne ita ta yi tamani mijinta ne shi kuma ya tamani matarsa ne Wannan ma za a ba da sadaki da in sabatal wadu walau bi bayyana bi annahu qaba alaiha mudana in sabatal wadu idan saduwa da ita ya tabbata da ikari matan ta ce ai yayi mata fate sai ce eh, haka ne lalle yayi mata to bayan hajji da za a masa na zina to kafin nan kuma sai ya biya sadaki ya ba ta sadakin tamfanta don dubu ɗari biyar ake biya sadaki ko miliyan ɗaya ko miliyan goma ko miliyan talatin kamar wasu ƙasashe to ya biya wannan sadaki sannan kuma masa haddi ya yi nina ita ko ba za a mata haddi ba don tilasta mata aure saboda hadisi da yake cewa rufe al'ummati al siyanu ko masu wa a alayhi an dauke al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta mata akai to da ka an tilasta mata ne ba za ba za a mata haddin su ba sai ce walau bi bayyana ko da da shaidu aka samu bi annahu ghaba alaiha cewa ya dauke ta ya faki da ita wato ya je ya kuya da ita a wani wuri abun bayyana wato mutane a fili ya zai dauke ta ya fake ta a gaban jama'a tana iko yana tafiya da ita yake sai ya yi lalata da ita sai dai shiga da ita wani wuri ya mata fyaɗe sai ta fito ta faɗa to shaidun cewa lalle a gabanmu ya ɗauke ta yake zai je lalata da ita da ƙarfi wannan ya isa shaidan cewa ya yi mata fyaɗe ne ko za ka za a masa hukuncin wato fyaɗe dole sai ya ba da wato ainihin sadaki sai ya ba da sadaki amma idan ba wani ne ya gan tabbas ya yi zina da ita ba ba zan ko ba za a ce a masa haddin kamar sa hajjin saboda yanzu zina kuma yana da wahala amma mutum ya yi kirari da kansa ya sha wahala yace ya yi zina da ita to wannan za a masa hajji amma dai dole ba da sadakin tamkarka idan ta yi da'awar cewa ya yi zina da ita kuma babu shaidu na zina amma akwai shaidun cewa ya kwace ta ko ya tafi da ita wani wuri ko jeji ko wani wuri wa qimatun nafsi alayhi fil ama abhasi wa dhikrin wa ghairi muslima wal waladu isturiqa haythu ulima wal hadd ma zaka alayhi fihima wa qimatun nafsi kiman tawaya alayhi yana kansa fil ama idan baiwa shi ya dauki baiwa ya je ita bayan hajjin da za a masa na zina idan ya tauye mata darajanta to sai an ya biya wannan kima ko ba sadaki ba ke nan kuma ce budurwa ce ya je dina ya je mata fadi yanzu ya rage mata kima tun da ya mata fadi ya ce budurcinta za a ce ta zuwa nan baiwan budurwar inda ba a mata fadin nan ba nawa ne kudinta kid miliyan ɗaya yanzu da aka mata fadi fa ba za a samu dai mai sayan ta dubu ɗari biyar ko kin kika ta dubu ɗari biyar dole ba don ya rage mata gima saboda ita kayan sayarwa ne to yace habha kaddara ta ma siwa zikirin ba budurwa ba ko da ba zaura ce sai ya biya kiman abin da ya tauye mata dan ko ba zaura ce aka ta an taɓa mata ne wani bai zai wani bai zai abin nan ita ba zai fiye ta ba bai zai fiye ta ba haka nan inda inda inda a ce ya ce nan ma sai ya ba da sadaki ba nan sai a duba su inda ba mace sajin ba nawa ne farashin sai yanzu da aka mata nawa za ta zai kima sai ya ciko Ba gairi muslima ka kaddara ma ba musulma ba ce hafha nan ka kaddara ta gairi muslima ba musulma ba ce idan ba musulma ba ce ma dole sai ya biya kiman a ce baiwa ce ba yahudiya ko ba nasariya ya je mata faɗe to za a duba da ya mata faɗen nan nawa ya rage a farashin da za a da ita kaso a kai fi kasa wannan kuɗi saboda ya mata illa wannan duka haƙƙin wani ne kayan sayarwa wani ne dukiyar wani ne to ya za a yi da ɗan idan bai wace maka samu ɗan ɗa ne ko bawa ne shi ne mana ya ce walwala dusturika walwala dudan usturika za a bautar da shi haiku ulima yayin da aka san a wannan hanyar fyaɗe ne aka samu ciki wato mutum ya yi wa baiwa fyaɗe ya mata ciki sai aka haihu to ɗan bawa ne saboda bawa yana bin uwarsa ne ba uwa yake biyu sai dai idan saɗaka ne saɗaka ne ake yi ya sa na aka ce idan ba ta da Ka idan ba ta da mai gida da yake saduwa ne kuma ba ta da ni. don tana da mai gida da yake saduwa da ita yi da awon cikin nasa ne so yaron ta ne amma ya ce a cikin ba nawa ba ne tun da sai al'ada ba sadu da ita ba yanzu ɗan da so bi fiyaɗin aka same shi Ko ɗan shi ma bawa ne bari a ce ɗansa sa ne a bashi idan tana da miji har yanzu dai ɗan bawa ne sawa'un ya ce nasa ne ko ba nasa wani domin mijin baiwa ko da ɗa ne ko ɗan zai zama bawa tana kuma izon bawa ne sai ce wal haddu haddi na zina ma'a ka tare da wannan alaihi yana kan safihi ma a cikin su wato za a masa haddi na zina Rawun ya ce ya kwace ya je zina da ita ko bai wace ya kwace ya je zina da ita za a masa haddin zina to bayan haddin kafin haddin zinan idan kashe shi za a yi misali ya ce ya taɓa yin aure to sai ya biya sadaki in ko bulala ɗari ne ko kafin haddin ko bayan haddin sai ya biya ya biya sadaki ko kuma ya biya kima idan idan bai wace ba ka abu duniya a kansa haddi da kima ko kuma da sadaki sai ce wa in ya yakun zalqatu bid da'awa fa fi bayanin hukumi biya fi a haythu mad da awa alamar qashuhir biddini was salahi wal qabli Ya ce, wa in yakun zal qasd idan wannan fadin ya kasance bid awa da da'awa ne wato ba iqrari babu shaidu shine ma'anar da'awa ita ne kawai ta ce wani ya yi mini fade da zai wa a ɗauki yarinya a ji a mata fade da karfi kuma ba ta da shaida kuma shi wanda aka ce yayin ya ce shi san bai yi ba to dai ya zama irin wannan awa ce ta yi cewa wani ya mata fyaɗe ta sabu da ita da ƙarfi ya nuna mata makami ko makamancin wannan ana samun irin wannan kirkin a irin yanzu an kama abin nan mutum aka ce yayi wa mace kaɗe, in yi ta a ba faɗe mata ba da yarjejeniya suka ita ta yadda to a irin kotuna mu ba abin da za a mata suna wanda ba na shari'a musulunci ba abin da za a masa kai domin su a wajen turawa inda ya yarjejeniya ne ya halatta kai zina a wajen su amma je ne ba a yadda ba wannan kuma in ta kai ka sai a bi mata haƙƙin amma mu a shari'ar musulunci ko da yarjejeniya ne akwai hajjin zina amma kuma babu ba da sadaki inda yarjejeniya ne kama in sace ta yi da ƙarfi ya je zina da ita eh ta yayin su abu guda biyu ne da zinan da da haji da kuma wato ainihin ba da sadaki to yanzu nan da awa ta ita ce wani ne ya dauke ta ya je zina da ita da ƙarfi tana ihu ya ɗaure bakin ta ko makamancin wannan wanda yana faruwa ba ta da shaida kuma shi ya ce bai yi ba ƙarya ne ya za a yi za a duba waye ya yi da'awan ya sadu da ita ya mata wannan fadin wane ne shi fafi tafsilihi a cikin bayanin wato wannan hukuncin ko bayanin nau'o'i irin na mutumin da aka ce ya yi wa mace fyaɗe to bayanin hukuncin da ya fi yake zuwa wato za a zo a yi bayanin waye ne sai da hawan ya mata kafin sannan kuma sai mu ga wani irin hukunci ya kamata a masa ai akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai wani an ce maka yayi wa wancan fyaɗe sai dai ka koyar da kanka ka san cewa zai iya yi akwai wani an gaya maka wani ya wancan fyaɗe za ka ce kai ina za ka motsa ka ce sharri da ake ba ka ga dole hukunci zai mata tunda ba shaidu ba ikirari to shine ce fa haythu mad'awa ala man qashuhir بالدين والصلاة والفضل نزل فإن تكن بعد التراخي زمنا قد لقصف وبحبل الزنا وحيثما رحمها من هبري فالحد ستصيبه بأظهري وإن وابنا فحيث ما الدعوة يعين دعوة تكسنت على من قشه أبسا وانجي شهرني بالدين شريك وتعديم والصلاة لكم جارا هالي والفضل لدرجة nozir za a duba idan wani mutumin kirki ta duba wani bawan Allah mai riko da addini wanda yake kyaman ma irin wa'annan abubuwa ko ya tabbata mutumin kirki ne ta ce ai shi ne mata fyaɗe mutum mai daraja mai mutunci cikin mutane ba san shi da wani abu ba kwata-kwata ko maganganun ba tsama ba ya yi wannan za a duba a gani yaushe ta yi masa wannan da da awar cewa ya mata fyaɗe ta ci kuma shi ne tana ihu tana cewa wani ya mini fade ko kuma daga baya ne ba mata fade ta zo ta ce wani ne ba zo na neman karina dalilin da zai nuna cewa akwai ɗan alaman gaskiya ko kuma babu alaman to shi ne sai ce fa'in takun indawar ta kasance ba da tarafi bayan ɗan jinkiri ne zamanan na zamani kila ma har ciki ya bayyana waye miki ciki sai ta ce wane ne kuma mutumin mai daraja a cikin mutane ba wani Allah mutumin kirki to ku dalle a ayi mata haji ta masa kazafi kawai bulala kama ne ta bata mata suna mai kirki wani Allah ta zo ta ce wai wai wai ne zina da ita wa bi hamlin in kuma ciki ya bayyana mata a sake mata wani haddin zina na zina haddi nawa kenan biyu haddin yayi wa malam wani kazafi ko bawon Allah wani dan ba a san shi da wannan ba kwata kwata ina shaidu ba? ya wata bulala 80 to sai a jira in ciki ya bayyana kuma sai a mata haddi na zina ko za ka yi mata taɓa aure ba kaga akwai bulala ɗari in ta taɓa yi kuma ba ta haihu a jefe ta ai to ai zinan kan ya tabbata ko ai ta faɗa to kazafi ma ya tabbata ya tabbata sai daga baya ne ta zo ta faɗa saboda ilma ne yana faruwa ba kun san kitan durej wani waliyin Allah wanda ya shahara da ibada sai mutane su suke jin haushin sa saboda shi bawo Allah ne mun san nace muku shi kansa tsoron Allah ma ana hasadan sa yanzu ka da tsoron Allah wani hasada yake maka kai tsoron Allah ya bi son ka lalace ka zama irin shi kenan nan ne zai ji daɗi tana riko da addini to ai haushe yake ji me yasa shi ba riko da addini kai kake riko da addini me yasa ƴaƴanka suka zama masu tarbiyya shi kuma ƴaƴansa suka lalace sai kama jin haushinka yana gaba da kana samun wannan to wannan mutanen jirgin suka ce wa jirgin ya fi kowa iya ibada ne ya fi kowa sanin Allah ne kawai suka rubuta wata mata ta je ta yi masa yi da shi matan nan ta buga sama da ƙasa jirgin ne yana bukar a gefe na ibada ita dai ta yi da wani makiyayi ta yi ciki waye miki ciki sai ta ce jirai ne ta nuna wani wani ita ce shi mata ina shaida babu jirai kuma bawan Allah ne wani yin Allah bai zina da ita ba amma da yake da ba suna jin haushinsa shi mai ibada ne suka kama dukansa suka je suka rusa masa ɗakinsa suka ce ai shi ne zina da ita kawai gashi ta faɗa to dama sun suka zuga ta ta je ita ta ce za ta je ta yi maganin sa. suka yadda shi ke nan daga baya bayan an wahalar da ke sai sai to shi da bai zina da matan nan ba kuma ta haifi yaro sai ce a ba shi dama ya nafila raka a biyu ya nafila raka a biyu sai roƙi Allah ta ala ya kubutar da shi daga wannan shirin sai ya tambayi yaron jinjiri jinjiri wanda aka haife shi jiya ko shekarar jiya sai jira ya tambaye shi sai kai waye babanka mana waye jina da waye jina da uwarka aka haife shi aka haife ka sai ya ce wani makiyayi nan shi ne sai ta faɗi wanda ya zina ko yaro ya faɗi wanda ne da uwarsa to dama yara ba sa magana yaro ya yi magana kaga wanda wata karama ce da suka sallama suka kama kummantan sa sun yadda cewa ba shi to ka ce za su gina masa gidan sa dinari ya ce a mai da gidan na abin nan inda yake da da buka da tako tako da ciyawa to kun ga anan karamar sa ne ta kubutar da shi ba don karamar sa ba sai a mutuncin sai zubi ya ci yadawa ya yi tsanani to ce sa irin wannan shari'a tana duba wannan tun da aka miki zinan kika yi zinan aka miki fyaɗen ba ki magana ba sai bayan ciki ya bayyana ki ce wani ne kuma wani nan bawon Allah mutumin kike wanda ba a san shi da irin wannan abubuwa to sai a ce ba a yi dawa in mata kasafi don dole a ce so mutuncin shi wancan mutumin da aka mata bulala bani kaga shi ya kubuta kenan sannan ita kuma in ciki ya bayyana a mata haddi na wa haitu ma rahimuha min hubari yayin da mahaifanta bari ya kubuta minhu daga ciki mana ai ta yi da'awan an mata fyaɗe amma kuma babu mai babu ciki ciki da bayyana ba amma ta lanka ba wani bawan Allah cewa shi ne ya mata cikin to Haddu, haddi na cewa ta yi masa kazafi a mata haddin kazafi bulala ta wane sassau buhu wato tana tabbatar da shi fil azhari a zancen da ya fi shahara wato wajibi ne a matashi za ka fiye ku kubutar da mutuncin wancan ita kuma ba hajji da suna shi bai bayyana ko ta son a kaddara ta son ta bata masa suna ne kawai ta masa shi kuma na duba halin mutumin ne ba halin da sau da mutunci abu ne mai tsada mai tsada a tsaida a zub da mutuncinka ko a zubar maka da mutuncinka ka zama ciko a cikin al'umma ka zama shirme a cikin al'umma yace wa zaka fil majhul halan in juhil halul laha aw lam tahus sunan nuqil wa zaka wancan hukuncin nuqil tantiro shi daga farkon baitin ka koma karshen baitin wa zaka wancan hukuncin da muka faɗa a baya nuqil an ciro shi fil majhul da wanda aka jahilci halan halinsa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ba a sani ba da gida ko ba ko ne in juhil halul laha ita ma in an jahilci halinta ba a gano na gari ne ko ba ta gari ba wajen ta husaunan ko ba ta tattaro kiyayewa ba ma'ana ba ta tsare mutuncinta ba ba mai kamewa ba wato idan ya zama da shi din ba a gane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba amma kuma sai aka masa wata wata sautar ya mata fade bayan wani ɗan lokaci bayan wani lokaci to ita ma an jahilci halinta ba gane ta gari ne ko ba ta gari ba ko kuma a an santa ma ita ba ta da kamewa to anan ma ba za a saurare ta ba za a mata bulala arba'in a bulala tamanin don a ceto mutuncin wannan mutum wannan ciki ya bayyana a mata haddi na na zina kun fahimci wannan a mata haddi na na zina sai wa in takun wato kafin mai gaba wancan da aka ce idan idan ya zamana bayan ɗan lokaci ne kaga aka finsa idan mai idan take ne mace ne ta fito tana ihu ta ci kuma wani musamman budurwa tana jinjini na zuba a jikinta ta ci kuma wani mutum mutumin kirki tana cewa ya mata fade amma ba ta da shida kuma shi yace bai yi ba zan bara a mata hadin karafi ba kenan kuma shi ba ne zai iya wa mutum ka zaki mutumin kirki ne kuma ya zama mutumin banza saboda akwai ɗan ƙarina gashi ta hariko shi a hannu kuma jini yana zuba mata daga farkinsa tana ihu tana cewa wane ne wane a sai dama wane na mutumin banza ne a zahiri ne yake mutumin haka za a kaddara amma dai ba za a masa hajjin zina ba su da ba a tabbatar da ya yi zina ba to haka a nan ba za a masa hajjin ƙarfi ba amma in ba wani dan lokaci ne to sai an mata hadin azumi wa in takum mimma laha saunun fa fi wujubihi takhrijan al-khulfuq fi wa in takum mimma laha idan ta kasance tana daga wanda take tsare kanta mimma daga wanda laha saunun take da tsarewa tana tsare ta ita matan kuma sai da awanga wani majahulul hali wanda ba a san halinsa ba bai da shaidan shi mutuncin banza ne amma ba za ka masa tafiya ka ce bawan Allah ne ba ni ka kuma an san ta ka ce ba ta da kamewa sai ta zo ta yi ta ce wannan mutum ya mata fadi to fa fi wujubi a wajen wajabcin wato wannan haddi na kazafi in alkulfu sabani kufi abi biyi shi takhrijan wajen fitarwa wato an duk wasu matsaloli ne aka fi da hukunci ba wani nan saboda haka a nan ba ta da kamewa kuma wannan mutumin ba gane halinsa ya yake ba mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ma ita dai an gane nata wannan ne aka yi sabani wasu suka ce a mata haƙƙin ƙasar wasu suka ba za a mata ba kun ga a can kan idan ita ma an jahilci halinta aka ce wannan ba za a mata abun nan shi wanda an jahilci halinsa ita ma an jahilci halinsa aka ce za a mata hajjin kazafi wannan kuma ba ta da ainihin wato kamewa akwai saɓani cewa za a mata hajjin kasafi ko ba za a mata ba za saɓani saɓanin wa haitu qila la tuhaddu innaka falmaru ma yaminiha laha hasan wato wancan ana magana akan akan sadaki ne cewa ya bata sadaki wa in takum mimma la hasunun fa fi wujubihi taqridan lil khulfukum din ne yana komawa sadaki a bata sadakun midini amma maganan cewa za a mata za ba za a mata haji ba wannan ya riga ya gabata a can inda aka ce halul laha aulan taqus aulan ko ba ta da kiyayewa to don wata da ba ta da kiyayewa ne sai wa mutumin kirki sai da awan wani wanda ba a san halinsa ba mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba cewa ya mata fyaɗe ita kuma ba a san halinsa ta gari ne abin da an riga halinsa ba ta gari ba ne to shin za a wajarta ta ba a baya ba ta sadaki ko ba za a wajarta ba kuna ne aka yi sabani aka ce wa haitu kila idan aka ce la haddu ba za a mata haddi ba wato ba za a mata haddin kazafi ba to to anan ya waje ba a akan shi wanda aka ce an yayi kazafin ya rantse billahi da billahi la huwa bai kazafin ma to idan aka ce ba za a masa haji ba kuma ya rantse bai mata kazafi ba to shikenan anan ba za a bata sadaki ba amma wa inna kan idan ya kiran tsuwa to maharu sadaki hasan la ya tabbata a gare ta ma yamini ha tare da tare da rantsuwan haka ce karantse wasu malamin sabani shine za a mata haji ko ba za a mata ba wani ana son a gano hukuncin za a ba ta sadaki ko ba za a ba ta ba ne sai aka shigo da maganar haji shi ne ma'anar fitar da hukuncin a cikin wata matsala ba na siyo za a ba ta sadaki ko ba za a ba ta ba idan an san ta cewa ba ba ce ta gari ba sai ta zo cewa wani majahulul hali wanda ba a gane ya halin su yake ba ta zo ta ce ai ya yi mata fyaɗe wani sai ma da ya sai saɓani wasu ka ce a mata haji na cewa ta yi ƙazafi to wanda ya ce a mata haji na cewa ta yi ƙazafi to ya nuna wanda aka yi da'awan ya yi mata fyaɗen ba zai ba da sadaki ba amma dai ƙaunin shine idan aka ce la haddu ba za mata haddin kazafi ba to kenan shi wannan mutumin zai rantse billahi la ilaha illa huwa bai mata fade ba kafin ya zama da zai bada sadaki ba sannan inna kal idan yayi kiran tsuwan yace ba zai rantse ba to ita sai ta rantse in ta rantse sai a bata sadaki shine ma'anar inna kal insani kuli ta kiran tsuwa to fal maharu shi wannan sadakin laha hakal ya tabbata a gare ta ma yamini ya tare da nafata wannan kuma shine ka'ida na cewa duk abin inda aka zo rikici na na abin da ya shafi rantsuwa to kai in ka kika rantse abokin mutumanka ka ya samu shaida ne shi kuma sai rantse shi na an samu shaidu guda kama anan tambaya anan shine mu a ka'idan mu ba a rantsuwa sai idan matsala ta kuɗi ne amma nan zai rantse ne bai mata kaɗe ba ita kuma ta rantse ya mata kaɗe to me yasa za a rantse a kan kaɗe abin da za a sa a rantse a kai saboda ya ƙudu idan mali zai koma a dukiya saboda in an tabbatar da kaɗe nan ne za a tabbatar da sadaki sadaki kuma dukiya ne in an kore kuma za a kore sadaki sadaki dukiya ne to anan shi yasa rantsuwa yake shigowa nan daga misalin sa kamar mutum ya auri mace ne sai ya shiga taki da yake sake labule ko kun da kofa washe gari sai sake ta ko bayan nan ma da yan mintuna ko awoyi sai sake ta sai sake ta sai ce shi bai sadu da ita ba ko za ka rabin sadaki da ce ita ko ta ce ya sadu da ita ta ci sadaki cikiki yanzu rufe ɗaki da suka yi nan su kadai, ko sake labule su kadai ya ba wa matan nan shaidan ya sadu da ita an samu shaida ta ya ce ta hada da rantsuwa sannan sai billahi lalila na ko ya karu ne in ta wannan rantsuwa shi kenan sai a ba ta sadakin ta cikin ke in ta ita rantsa kuma shi kenan rabi ta ce to a nan za ka rantsa ne akan ya sadu da ita ba za ka rantse akan tafi sadaki wani to amma rantsuwan ya sadu da ita shi ke tabbatar wata da sadaki to da haka matsalan ba ta dukiya ba ne amma tana komawa mai dukiya Ko da haka sai a ce ta rantse kawai to ne ma'anan wato ainihin tahrijin kenan idan aka ce za a masa hajji a mata hajji shi wannan bai zai biya komai ba ba zai biya sadaki ba shi wanda aka ce ya mata tafi in an ce za a mata hajji kaga an ba ta rashin gaskiya ke in ko aka ce ba za a mata hajji ba to bai zai biya sadaki ba amma ya rantsa idan ya rantse shi kenan in bai a ce a ah, to ta samu shaida ne ita ta rantsa ita rantsa billahi la ilaha illa huwa ya samu ya yi mata tafi. kenan sai ce ya ba ta sadaki wajibi amma kaga ba za a masa haji da wannan ake yaji ba saboda ai babu shaidu kuma babu ikirari shi kuma hajjin zinin an samu shubuha dai to ba za a yi shi saboda idrul hududa bi shubuha ita ko ba za a masa hajjin zina ba saboda mai tayi da awan cewa abun nan fadi aka mata cewa da karfi ne tunda da karfi ne ko ba za a masa hajjin zina ba idan an ga alamar tana da gaskiya yace wa ma alal mashhuri bil afafi mahrun wala halqun bila khilaf wa ma alal mashhuri bil afafi mahrun babu sadaki akan al mashhuri wanda ya shahara bil afafi da kamiya wala halqun babu rantsuwa bila khilaf babu sabani tsakanin mana mutumin da ya shahara kanin ne ne ba a san shi da zina Kowa ko wasa da yan mata ba a san shi sai wata mata ta sai ayya mata fati wannan ba za a ce ba da sadaki ba kuma ba za a ce ya rantsi ba ba tunda ya shahara da kalima sai dai a kore ta kawai saboda haka an samu wasu dalilai kuma da yake nuna ma karya take yi sai a ce sai mai a mata bulala tamanin ta masa kasafi bulala tamanin ta masa ta masa kasafi saboda ya shahara da kalima. To domin idan aka ce za a buɗe wannan ƙofar duk matan da ta zo ta cewa wani ai ya mata kaje za a kama shi a kulle shi a kunta shi duk wanda ta ta ce wani mutunci to tana iya zuwa ta ce sai karya ta ya mata ba ne sai a kama shi ka san ko ya bayyana dai bai yin ba an zubar masa da mutunci a ka tana iya wa tsohon mijinta shirri tana iya wani wanda take gaba da shi shirri to sai ake ba za a saurare su in dai ka shahara kai kamin mini kuma ba wai tari ko ka ne a lokacin da aka mata fatin ba tana dukan ka tana ko ta tukume ka ko ta ke gashi jini na zuba a jikin ta wani ne mata fatin kuma a wurin da ake tsammanin za a ke yin tari ga wannan akwai dalili dole a saurari wannan zina yasudu anha التعلق to ga nan makomin wancan magana da muka wuce a baya. na cewa idan mutumin kirki ne mai addini amma sai bayan wani lokaci sai ta ciya mata faɗi aka ce ba za a saurare da ba za mata ma haddin ƙazafi to sai aka ce wa haiku da'awa yayin da da'awar sahaba ta aboki ta'alluqan rataya wato rikewa wato a lokacin da abun ya faru a lokacin ta faɗa ko da ba ta iya ta komo shi ba don ya fi karfin ta ba dole sai ta ta komo shi kuma wata tana iya rikewa tana ja yana ja to a lokacin ne sai ta ihu wane ya mata fyaɗe sai aka zo aka taru wanda akwai alama tana da gaskiya domin ba za ta zubar da mutunci ta ba ba gaskiya take da shi to ne ta ce wane ya mata fyaɗe ya zai taɓa mutunci sai mata da gaskiya za ta yi wannan Ina da wahala ta ce haddun zina ya kudu wani haddin zina yana kariya ga barinka saboda ka ba za a mata me ba ba za a mata haddin zina ba ya tsudu wani ya kare gabarin ta mutlakan saki babu aiki. ciki ya bayyana ko bai bayyana ba shine mutlakan don an ganta da ciki daga ba ko ba an ganta da ciki ba kasa can ba an ce in bayan wani ɗan lokaci ne an ganta da ciki za a mata hajji ta yi zina amma in a take ne ta yi iko ta rike shi tana ga masa riga yana gudu tana bin sa za za akwai ɗan alama wannan sai zamana ba za a mata hajjin zina ba da tsawabin wannan sai kazafi kazafi kuma sai aka yi sabani za a mata haddin kazafi ta yi wa bawan Allah nan kazafi ko ba za a mata a gade inda a ce ba wani dan lokacin sai da wa bara'a za a mata haddin kazafi wani, don a kare mutuncin wal kasku fihi al hadd shi kazafin akwai haddi a cikin salib al qadimi ga drama dan qasim to da haka a mata haddi kawai a haddi kai ta yi masa kazafi tunda bawan Allah ne mutumin kirki ko da ta ci kuma shi wa halfuhu ladayhi ghayru lali wa halfuhu ranquwan cewa bai yi ba ghayru lali ba mai jinta bane da dai a wajensa wato za mata haddin kasafi ko ba za a ce nan sai wanda zai ba da sadaki ba tunda mutumin kirki ne tunda mutumin kirki amma fa mutumin kirkin fa ba masumi bane kuma yana da wuya mace bawan Allah mutumin kirki wanda ta san shi da kamewa to ta ce kuma shi ta ce ya yi jina da ita ya mata fadi yana da wani za ta ji tsoron sa za ta ji tsoron a ga yau dama mutum ne wanda ba kame mai wannan kai tsaye kawai ba wani hajji da za a mutu kuma biya biya sadaki وفي أكف أبنا والقصف فيه الحد فيه الحد لابن القاسم وحلفه لديه غير لازم لا متحدي كما باكي عرفي بما شبان رسوان تذلك yace wa man nafal hadda fa indahu yajib talifuhu bi anna dawa hakari wa man nafal hadda wanda kuma yace ba za a mata haddi ba saboda shubuhan tariko shi yace ba haddi akwai alama tana da gaskiya take ta cewa ne da wani da aka yi lokaci da ciki ya bayyana ta cewa ne wani wani na iya hada baki da ita kuma ne tana iya karya ta tsora wani za a iya ɗaukan hayanta a ba ta kuɗi ka ce cewa ne ne tunda ka ga matar da na ji gashi nan daga ba da ta kuce ta ce kan juraiju amma ta iya ta kuma shi ne a lokacin da an ya je da da ita ta zo ta takure shi ta ce ya mata fare mata yawa saboda mutumin kirki amma in dai har mace ta ci komo mutum ta ce ya mata fade to zai a je a dan bincika dai tana ihu tana cewa shine ne ko mutum mai mutunci a dan bincika dai a bincika yana da wahala a cire a cike yi haka jima to da ka ya masa abin da a masa haji ya fura masa bashi wanda ya sha faruwa kuma ko ne zina hararo shi a ido bawon Allah mutum kirki sadu da gemunsa ya ji wani gari kawai ga maka farke shi bara a ce faɗi ba ya je kama lafa yan matan gidan iyayen su ba sa nan suka zo suka same shi aka dinga tukar aka zo aka ɗaure abun kunya malam abubakar kaga yana son yi lalata da yaran saboda iyayen su ba su daga baya shek da aka kamin min shige shi ma jami'a tsaro suka cikin malam don Allah karka shiga wannan kirki gashi gashi ga yadda yake na ja na gida saboda yana da wuya a yi wa mutum irin wannan shirin ma yana da wani je mutum kirki ne wani ba ce ba a yi ba ba wani musayi ne wani amma da wahala da wahala da kaga kenan in haka ne ba wani hajjin kasafi da za a yi mata tun daga dalilai ya nuna ta ci kuma an kama shi a tare a tare yana gudu da sauransu da ya ce wa manna falhad da wanda ya kore bara a mata hajjin kasafi ba inda hu ya ji a wurin sai yana waje ba taliku ya rantse bi na da'awa cewa da'awar da take kaze karya ne kafin ya zama ne ba zai biya sadaki ba kuma in bai rantse ba sai ya biya sadaki tare da abin kunyar da ya same shi don haka dole mutum ya jira mai kare mutuncinsa kuma ya dinga addu'a Allahumma sur aurati wa amin rawati to ya Allah ta'ala ya saka kanin ne kuma ya kare maka mutunci وما نقوله لها اليمين وتأخذ الصداق ما يكون وما نقوله tare da kin sa in aka ce karance ka ya take yi ke rantse ba ko da ke duk kowa wani taka a garin su sai ki rantsuwa to la hal yaminu ita tana da rantsuwa sai a dawo mata da rantsuwan a ce karance billahi la ilaha illa huwa ya mata sade wa tafuzu sadaqa fi takarbi sadaqin ma yakunu ko ya ya kasance a to sadaqin tamkanta ko me yawa ne ko kasan. irin ta ya ake bada sadaqin shi nan sadaki kan dole ba, amma hajji ya yi da kuma wannan babban lamari sai da ikirari ya yi da ya yi ko mutum kudu sun gani abin a masa hajjin su amma dai zai ba da sadaki hajji kuma zai iya ishtihajinsa na wani ladabi ko wani abu in an ga alama babu babu gaskiya tare da shi wa hadduha lahu ittifaqan in takun laysa laha sunun wala halun hasan wa hadduha za mata haddin ta yi wa bawan Allah nan ƙazafi ittifaqan wa hadduha haddi mata haddi lau a gare shi saboda shi kenan ittifaqan duk ma da yafi ittifaqi in ta kun in ta kasance lai salaha kaun ba mai kame kanta bane wala halun hakan ba ta da hali mai kyau dama ta shara tana jin haushi. bayin Allah ta sai na ina je na yi wa wani sharri ki tsararriyar mata ne ya ta ce kuma wani bawan Allah wani limami sun ya yi mata faɗi da wannan za a mata ne za a mata hakin ƙasar kamar yadda matan nan sai wa jurej kaga wata za ta iya haka wata za a iya ba ta kwangila masai amma fa in in ta gari ne za ta yi tsoro amma na ta riga ta zama fitsarariya komai ma tana iya yi ta shahara da fatikanci da wannan kawai a mata hakin ta yi wa bawan Allah nan tsabari tunda ta shahara da wani wa adamul haddi kadhalil mubhami halan idza kana tawaqqa ma yashim wa adamul haddi kuma rashin yin haddin kaza haka nan yazo din mubhami wato ga wanda ba a gane halinsa ba halinsa na gari ne ko ba na gari ba shin za a yi wa halan lil mubhami ga mai rubutun halan hali wato halinsa ba gane na gari ne ko ba na gari ba amma dai ta hanci kuma shi kuma hukunce hukuncen can daga baya ne ta masa shari ne wanda ba a san halinsa ba daga baya ta masa shari muka ce ba za a saurare ta ba ta mata hajjin ta masa kazafi kuma ba a gane halinsa ba yanzu a nan kuma riko shi ta yi a lokacin da abun ya faru shi kuma ba a gane halinsa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba shi ma a nan ba za a mata hajjin ta yi ne ba ba za a mata hajjin ta yi ta yi zina ba abin nan ta yi ta yi ta yi masa kazafi ba shi ne wa da hali can kuma kaga inda yake majahulul hali ita ma majahulul hali ba gane halin ta ba aka ce za a mata me za a mata haji wa nan shi ba a gane halin sa ba in na tawaka ma yasin amma in ta kasance tawaka ita tana kiyaye ma yashin abin da yake aibanta ta a baitin baya za a mata hajji. tifafi in ba ta tsare kanta sai wani mutum sharri ne mi sai ta ga wani mutum yayi mata zina yayi zina da ita ta kama ki tarihi tun da dai dama an ta da fitsara za a mata haji to anan kuma wannan mutumin ba ma gane halin sa ba amma kuma itan kuma tana kiyayewa to ba za a mata haji ba shine wa adamul haddi ba a mata haddi kaza haka nan lil mubhami ga wanda yake ga wanda ga abun lullubewa halan da halin sa ba gane mutumin kirki ne ko mutum mutumin kirki ba idza kanat in ta kasance tawakka ai ta tawakka ai shafi tawo dai anan tana kiyaye ma yasim abun da yake aibanta ka kaga tana kiyaye mutuncin sa tana kiyaye mutuncin ta nan ba za a mata haddi ba saboda alamu nan ya kai ba gane mutumin kirki ne ma ko ba mutumin kirki da mutumin kirki ne sai a ce a ta masa shari ila wani ya ce ta masa shari amma ko da mutumin kirki ne wasu kace ba za a mata haji ko suka ce za a mata to yanzu shi ba a gane mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ita kuma ta gari ce sai sai da wani ya mata ta kaɗe ko a nan za a mata za a mata ainihin haji ta masa kazafi abin da ba za a mata haji ba ta masa kazafi a kuma shi ne wa da alhaji وإن تكن لا تتوقع ذلك فالخلف تخريجا بدا هنالك وإن تكن idan ta kasance la ta tawakka zalika ba ta kiyaye wannan ita ba kamin ya mace matan da ta wani ya mata ya mata fadin to kuma shi ba a gane halin sa ya yake ba to falkulfu akwai sabani tsakanin malamai falkulfu sabani bada ya bayyana hunalika a can tahrijan wajen fitar da wannan hukunci wato za a mata haji ko ba za a mata ba akwai sabani wasu kace a mata haji inda ita ba ta kiyayewa an san ta cewa ba ta gari bane kuma ta cewa mutumin shi kuma ba na gari bane dai ba a san da gari ne ko ba na gari ba akwai suka ce ah, ba za a mata haji to shi ne wa fi di'a'iha alal mushtahari bil fi halatan lil mu'tabari حال تشبث وذكر تدمى فذي سقوط الحد عنها عما في الكف والزنا وإن حمل ظهر وفي وجوب المال خلف معتبر وفي الدعاية أتند أوانت على المشتهر ولي يشهر بالفسق دفاتي أنت أنت الدنيا بايا دقا مسلمين كيركي وأنكما باغاني حالين سوا وأنكما وفي الدعاية أوجند أوا على المشتهر أكون أبوان يشهر بالفسق دفاتي أنت ko halata ne akwai halaye guda biyu da mota warga mai lura wato wanda tace yayi ya yi mata fadin dama ya shahara fasiki ya shahara yana yana zinacin zinacin mutum zuwan zan ko akwai halaye guda biyu halu tashabbuhin halin rike shi da sai tashabbut wato shine ka ka makalkalewa mutum shine ma'anar tashabbut domin kai yana cewa wa idhal maniyatu anshabat ha alfaita kullu tamimatin la tanbu kaga abin nan an a asfara ta kafa farkin ta tsara ta makalkala farkin ta a jikin wata kin to da ka tashabbu shine riko da abu kora ta yada ta yada abu annabi tana da wani baitin da Ibrahim Jalo lokacin da wato zamfara ta kaddamar da abin da shari'ar musulunci ya waƙe jihar zamfara yana cewa ku ne a zamfara rad ma'an fidani wa shabbati bi shari'atir rahmani ki tashi zamfara ki riko da shari'ar ubangiji subhanahu wataala ko da mujrimi baya so da ko da wani mai criminal ke baya so wa shabbatu ay ta'allaqu kin tasdiqu to kaga fi hali tashabbufin a halin ne a halin rikewa ta hari shi, sannan wa bikirun budurwa tutuma wato jini na zuba a jikinta in ba zuwa rani ma riƙon kawai yana nuna cewa wato abin nan eh, akwai ɗan alaman gaskiya a ciki to bare kuma in budurwa ce kuma har ma jini yana zuba mata saboda ba ta taɓa saduwa da namiji to idan a irin wannan hali ne fazi zai wannan suqudul hajji tarayan hajji anha ga barin ta ita wannan matan tunda ta kamo wancan kuma dama ba mutumin kirki ba ne tana cewa ya bi ta ake to tsariyan hajji an haga barin ta amma ya game filkasu ya kasafi wa zina da zina wato ba za mata hajjin kasafi ba ba za mata hajjin zina ba tunda dama ya haram mutumin banza ne mai zina ce zina ce ba biki sannan kuma ta yi shi a lokacin da abin ya faru da alamu nan cewa lokacin abin ya faru saboda haka sai a ce ba za a mata hajjin kazafi ba ba za a mata hajjin hajjin zina sai in ka lalata mutuncin ka ko ne ya ce maka mutunci kawai ya tafi a banza za dama ka riga ka cewa kanka mutuncin dawa ka zubar wa kanka mutunci Ya sai mutum ya shahara da fasikanci aka ce giban ka ba ba ba ba haramun ba mutum ne fasiki mazina ka ce ai wani mazina ce to mene ba ko mutum ne wanda wanda ainihin ya shahara da fata ko da shan giya ka zo kana faɗa bayi wanda kake gaya masu sani wannan kawai kuna ɗan tattaunawa ne amma wanda ba a kai shi da matsala ba sai ka zo kana faɗa ko ka zubar masa da mutunci wannan sai a ce haramun kake aikata da haka yake to suqutul haddi anha hajji haddi gabarinta amma ya gane sai ka ga baiti na gaba tilkasu ya kazafi wasu zina da zina ba za mata haddin kazafi ko zina ba wa in hamlun zahar idan ciki ya bayyana fa fi wujubil mari khulfun mu'tabar fa fi wujubil mari a wajen wajen sadaki kullu akwai sabani mu'tabar abul lura wato abun nan eh, abun nan eh, ta zo ta kama shi mutumin banza ne ta kama shi kuma ta ce ya yi ba za a mata kazafi ba ba za a mata hajji dina ba za ta biya sadaki ko ba za a biya ta sadaki ko ba za a biya ta ba to shine aka ce wa in hablun zahar idan ciki ya bayyana wa fi wujubil mahari wajen tabbatan sadakin kulfun akwai sabani mutabar abun lura daga wasu sun ce za ta za a ba ta sadaki wasu sun ce ba za a ba ta wasu da ba shaida ne eh, ba shaida yake wa haitu qila innaha tastawjibu fa bada halfin fil afahi qatluhu wa haitu qila yayin da aka ce innaha ita wannan matan tastawjibu tana cancantan wato sadaki ta cancanci a bata sadaki to fa bada hajjin bayan ta rantsa ne fa tablugu za ta nemi sadakin fil afrahi a zancen da ya fi inganci wato in mun tafi cewa za a bata sadakin ma fa to sai ta rantsa in ta rantsa saboda ai babu wani shaida ko wani abu saboda shi mutumin ba mutumin kirki ba sai sa suka ce sai ya biya sadaki kuma babu wani haji da za a yi na ƙazafi cewa an masa kazafi ko an ɓata shi tun da dama ya shahara da wannan wa in yakun majhula halin fa yajib taliquhu wa ma dukulin yanqali wa in yakun majhula halin idan kuma wato halinsa ba mai kyau bane ai halinsa ba mai kyau ba ba mara kyau ma'ana ba a gane halinsa ya yake ba shine majhulul hal amma ba hausa ban yake majhulul hal yana nufin mutum mara kirki shine majhulul hali da Hausa amma yana wajen majahul hali ana nufin a shari'a wannan ba za ka iya ce masa adali ba ba ka iya ce masa fasiki ba za ka ce mutumin kirkiyar ba ka ce mutumin banza ba ka kasa gane waye ne shi don haka ne fa yajib tariku to wannan dole a tashi ya rantsi ya rantsi billahi la ilaha illa huwa ya sadu da ita ba to nan ne ba zai ba da sadaki ba wa ma nukuli tare da kin rantsuwan koyan kalif wato rantsuwan yana juyawa ya ce ya samu shi ta samu shi zaɓe ita ta rantsa billahi lalawa ya mata zaɓe to idan ta rantsa sai a ce dole sai ya bada sadaki inda aka ce nukuli ko cin yin abu kenan to da ka ce biki kawai ba sai an ce an annukulu an yamini ba nukulun ko kin rantsuwa ne kawai a irin wannan babu to da ka tun da ya ke rantsi sai a ce to ta samu shi dai ita ta rantsa ya mata fadin in ta rantsa shi kina ce ba da ya bada sadaki fa'adda tana da shaida ko ya yi kira da ya masa hajjar nuna bayan ya ba da tsadaki yanzu ba shaida ne shi wa halatun ba da zamanin fa'ili bal haddu saqitun siwa ma hamli wala sadaqa thumma illa min kashif In amrihi bi sinni shay'un fal halil wa halatun hali wato ba da zamanin fili bayan zamanin wato yin wannan aiki. idan ya zama na sai daga baya ne babu ta tashabbus ba wai ta kama shi bane shi mutumin ba mutumin kirki bane amma sai ta ce shi ne mata taɗe amma fa sai daga baya ba wai yanzu ba ba wai daga take a abun ba ba tari ko shi bane tana ihu ba daga baya ne ta ce shi ne mata fal haddu sa'idun haddi kan dai ya karya kaga dai tunda ba shi da ba za a masa kai shi ba za a masa haddi ba dama haddin kazafi tunda ba shaida ba za a mata haddin ƙasafi ba Duk da dama ya shahara cewa mutumin banza ne dandana, a kiwai ta zuwar masa da mutunci ya ce siwa ma hamli sai dai idan ta kasance tare da ciki to idan tana da ciki kenan za a sa shi ya biya sadaki za a sa shi ya biya sadaki tunda dama ya shahara shi ba mutumin kirki ba wala sadaka babu sadaki sun wato sai dai idan akwai ciki in babu ciki kuma kenan babu mai babu ma sadaki da zai bada sun ma illan yanka shif sannan idan bai bayyana ba min amurki daga al'amarin mutumin nan bitini da sashi a gidan yari sun ma illan yanka shi she'un in wani abu bai bayyana ba min amurki daga al'amarin shi wanda ake tuhuma ya yi fatan nan bitini da sashi a gidan yari wal halif to zai rantsa wato a kai idan mutum ya shara da fasikanci sai ta ce shi ne mata ce kuma ba ta da wani shaida kuma bayan wani ɗan lokaci ne bare a ba ta gaskiya to shi kenan sai aka ce sai kuma ciki ya bayyana to idan ciki ya bayyana lalle an mata kaɗin to amma wannan ɗin ne mata ko ba shi ba babu tabbar amma dai ya shahara da irin wayannan abubuwan mutumin banza ne ko za a ce alƙali ya kai shi gidan yari ya daure shi ko za ko in ya ga wahala ko ya ci wahala zai ce eh lalle shi ne idan ya kai shi gidan yare sun ma'illan yanka shi idan bai bayyana ba min amri da in wani abu min amri daga al'amarin sa bi da tashi da aka gidan yare ta fal halif yaran sai yaran sai billahi da ilaha illa bai mata kaje ba idan yaran sai nan ko sadaki da zai bayar wa in aba min al yamini kullifat wa li sadaqi al-muslimin zawjabat wa in aba idan yaki min al-yamin daga rantsuwan yace shi bai zai rantse ba to sai a ce ta samu shaida da kulli fat ita kuma aka ta rantse kuma istaujaba ta tabbatar li sadaqil misli da sadaqin tamkanta min da gare shi ta ce to ta rantse ita ya mata fade in ta rantse shi kenan sai a ba ta sadaki. to kaga rantsuwan na fade ne amma kuma a zahiri amma a hakika kuma na sadaki. ne ba a rantsuwa a san wani ya yi zina ko wani ya yi kaza ko ya yi sata zuran zuwa ba sa shiga a cikin wannan kin sai dai abin da ya shafi dukiya amma wannan yana komawa dukiya ne amma shi wannan mutum duk da ya shara da fasikanci ko matan nan tariko shi ta ce ai fasiki ne ko daga baya ta bayi ya mata fade ko daga baya ba za mu sace zina ma to da zina dole sai an ga sai ce shaidu guda huɗu. wanda suka gani da idon su yana zina kafin a tabbatar da wato ainihin zina amma sadaki kan zai ba da sadaki idan ya kiran rantsuwa. cewa bai sadu da ita ba bayan wani lokaci ko da aka yi ta sai taron zai ita ma ta kiran tsawa shi kenan ba za a wato ba ta sadaki ba shi ko alƙali zai daure shi a dinga bincike aka sa ana tambayar labarin tsara tabbatar da sa ko rashin gaskiya wannan shine karshe wannan babin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh